Bismillahi Rahmanu Rahim. Adon dawa kashi na takwas. Madina ta ce, Ya rida a cire ki daga makarantar ku tafi maka? Kaltum ta ce, A take yarda haka mahaifiyata ma ba ta hana ba a san da ya sanar mata. Ko da wasa babu wanda ya faɗa min shirye-shiryensu. Ni dai na san an kai ni gidan ɗaukar hoto, an yi min ƙananan hotuna. Gwaggo Fati ta zo ta kwana biya a gidanmu, sai kuma ranar da na ga mahaifiyata ta zuba min kayana a ɗan buhu. Gwaggo ta ce in taho mu tafi. Madina ta ce, Dadi ya sani bai hana a tafi da ke ba? kaltim ta girgiza kai ta ce, sai da suka ga dadin baya nan sannan suka ɗauki tafiyar ko da wasa ba su shawarce shi ba matarsa ma ba ta sani ba kawai dai na tsinci kaina a cikin jirgi sannan na tsinci kaina a cikin birnin maka madina ta ce ki ce kin taɓa zuwa maka ba wannan ne zuwanki na farko ba kaltum ta ce na daɗe a maka A can na koyi Larabci, yanzu haka lungu da sako saƙo na shiga a cikin garin maka Haka, da a ce na samu zuwa, za ki yi mamakin irin mutanen da za su dinga zuwa suna nuna sun sanni Duk da na girma na san za su shaida ni saboda kamannina ba su canza ba. Madina ta ce, Yaya zamanku da gogofat ya kasance a Makka? Amma dai ba ta wahalar da ke ba, tun da kin girma. ba kamar sanda aka yaye ki ba. Ga ku kuma kama ku kuma a ƙasa mai tsarki, ga shi komai a wadace, ba wahalar abinci. Kaltum ta yi jigum can ta nisa ta ce, uhm, Wahala ma ɗaya kenan. Ai, ba zai yiwu in iya zayyana miki gaba ɗaya ba, saboda azabar ta yi yawa. Wahalar da na sha ina ‘yar jaririya ai karama ce, saboda ta san ban san komai ba, A wannan lokacin kuma, ta san na san e na san a'a, na san a ce in yi abu in yi, a ce in bari na bari. Da farko dai, mun ci sa'a mun sami gidan haya a unguwar 'yan ƙasa, wato unguwar Masfala, a gidan wata Balarabiya mai suna Haja Isra. Haja Isra ruwa biyu ce, mahaifiyarta baƙa, mahaifinta kuma Balaraben maka ne, don haka gimbiya ce. Haja Isra tana da 'ya ɗaya mai suna Ahalan. Ahalan sa'a ta ce, mahaifin Ahalan ya rasu ya bar musu gida sama da ƙasa, suna zaune a sama mu kuma muna zaune a ƙasa, haka muke zaune mu kaɗai ne kuma. Haja Isra tana da kirki matuka, tana da son so son mutane sosai, kuma tana sona sosai, musamman yadda ta ga mun shaƙu da ‘yarta Ahalan, har ana cewa muna kama, kasancewar Ahalan ta yi kama da mahaifiyarta ne, ba su yi kama da Larabawa ba, sak ni ma kuma ga ni farasol mai gashi sai nake kama da su takan yi wa gogo za ta ce yadda fuskar nan taki take baki kirin idan askarawa 'yan sanda suka ganki da da kika ce musu jikar ki ce sai sun kama ki sun ce ƙarya kike yi 'yar larabawa kika sato saboda ba ku yi kama ba kwata-kwata gara ki dinga saka nikaf da safar hannu da ta kafa idan za ku fita tare A inda za ki tabbatar Hajiya Isra na sai ta sai ta za ta siya wa ‘yarta riguna ko sarka da ‘yan kunne na gwal, biyu take siya iri ɗaya ne da ahalan, musamman a lokacin sallah, haka abinci, komai ta dafa sai ta aiko mini, sai dai kash, aiken baya zuwa gare ni, saboda Goggo Fati ce take karɓewa, take yi abin da ta ga dama ta hana ni. Da takardar Ahlan ta 'yan ƙasa, Hajar Isra ta saka ni a makarantar sa Ahlan, muke zuwa tare, duk da ba a koyar da boko, Larabci zalla ake yi, sai karatun Kur'ani. ta Hafiz ce, na koyi Larabci, na koyi karatun Kur'ani sosai, na san baƙi, hadisai da dama na haddace, su kuma zan iya fassarawa. Haka fiƙihu, tafsir, sera da sauransu. Muna zuwa makaranta da sassafe, misalin ƙarfe takwas zuwa ƙarfe goma sha ɗaya muke dawowa. mu taso mu zo gida. Muna tashi daga makaranta idan na shigo gida na ajiye jakar makaranta sai in karɓi kuɗi a wajen goggo in tafi sarar kaya sannan in je in sayar. Madina ta ce, Ban fahimce ki ba. Kina da shekara takwas ɗin ki za ki iya zuwa ki yi sari, sarin kaya da kanki? Kaltum ta ce, Ni nake zuwa in saro kaya, kar ki ce tafiyar ba nisa. Ko a mota tafiya ce mai nisa daga Masfala zuwa Shahar Mansur masallacin Mai Cizo, sai na ninki tafiya kamar raina zai fita, in saro kaya masu yawa sannan in ɗauro kayan a kaina, in nufa harami inda zan baza su a bakin hanya ina sayarwa. Idan na sayar sai in koma Shahar Mansur masallacin Mai Cizo in sake saro kaya, in koma harami in sayar, har sai dare ya yi bayan sallar isha'i sannan nake komawa gida. sai na tabbatar kuɗin yalin linku sau biyu ma'ana idan riyar ɗari biyar ta bani sai ya zama riyar dubu biyu ranar da ban yi ciniki ba ne zan kai mata riyar dubu ɗaya da ‘yan kai madina ta ce amma tana farin ciki da cinikin da kike yi amma kuma ba ta dukan ki ko ko kuma tana kyarar ki ko kaltum ta taɓa baki ta ce ko a lokacin da ma mm, baki suke nan an fi yin ciniki wato lokacin umara da haji idan ta bani riyar dubu ɗaya sai in sari kaya da safe zuwa dare sai na yi mata riyar dubu biyar zuwa dubu shida amma ba ta godewa kuma sai ta da ke ni kullum madina ta ce to cinikin nawa take so ki yi mata kaltum ta ce dukana take yin kullum ba sai na yi laifi ba kuma don ban yi ciniki ba Yadda na lura, doka ce wacce ta wajaba a kaina, kullum sai ta zane ni, ko da laifi ko babu laifi. Daman ina dawowa take ce mini in cire kayana a bakin kofa, in shigo daga ni sai dan wando, sannan in so gabanta in durgusa in mika mata cinikin da na yi, sai ta ƙirga ta soka a aljihunta, sannan ta zaro wayar rediyo ta fara tsalala mini a duk ilahirin jikina. Laifin da take cewa na yi shine ban dawo da wuri ba ko kuma sharar da na yi da wanke-wanke da na yi wanda tun asuba kafin in tafi makaranta bai fita ba in yi ta kuka ina ihu ina mata magiya ta yi haƙuri ba zan sake ba har sai haje isra ta jiyo ta sako ta kwace ni sannan ta kyale ni amma tun da ta yi wa haja isra targaɗe a yatsa garin kwatata haje isra ta daina zuwa ta kwace ni kin san larabawa da tsoro sai dai ka je tana cewa Wata ki ji tsoron Allah ki yi ranar da hakin yarinyar nan zai tambaye yake, amma gogo Fattu ba ta ji, gobe ma za ta yi min wanda ya fi wannan. Kaltum ta fashe da kuka, yayin da Madina ma ta ji hawaye, ba ka kautawa yana zubo mata. Suka ɗauki lokaci mai tsawo babu wanda yake magana don takaici. Can Kaltum ta ci gaba da magana cikin kuka take cewa, Bulalar roba irin ta rediyon nan sai ta farfashe a bayana yayin da karfin cikin wayar ke shiga cikin naman jikina ya nitse jini ya yi ta fita idan wayar ta fatattake ta kare sai ta bani kuɗi in je in siyo mata wata a kanti ita ma idan ta kare sai ta kara bani kuɗi in ƙara siyo mata wata kaltum ta juyo da madina bayanta yayin da ta ɗaga rigarta sai ga shatin bulala zabga zabga ras a jere a bayanta da wuyanta Madina ta shashafa bayanta, ta gyada kai ta ce, Ƙwarai kuwa, wannan duk taban duka ne. Allah sai ya kama matar nan da haƙƙin yarinya karama wacce bata ji ba ta gani ba. Ta rabo ki da iyayenki ta zo tana ta azabtar da ke. Kaltum ta ce, Idan bayana ya farfashe yana jini, sai ta kai ni banɗaki ta ɗaure hannuna da wuyana da ƙafata a jikin famfo kamar yadda na gaya miki sani take in cire kayana daga ni sai ɗan wando sai ta ɗauko farin omo ta gurza a bayana wajen ciwon sai ka ji ya ɗau zugi yana tafasa yana kumfa sai ciwon ya kakkame sai jinin ya tsaya madina ta ce ta ɗaure ki a banɗaki ɗaki ta ɗaure ki a ban fa kika ce kamar wata dabba ko dabba ce za ta yi mata haka kaltum ta ce na sha kwana a banɗaki ina rawar sanyi har gari ya waye sannan ta kwance ni in yi shara da wanke-wanke sannan ta jibgo mini abinci ta ce sai na cinye shinkafa hilimi guda da kaza don kwaleliya ta ce sai na cinye tas in yi ta turawa saboda e ba na jin daɗin abincin saboda ba na jin daɗin abincin kwata-kwata na saba in yi ta tallabanci ba ban sha ba Haka na ma daina son cin abincin kwata-kwata, idan na ce mata ya ishe ni sai ta kwaɗa min mari ta ce sai na cinye duka. In yi ta ci har wani lokacin in amayar da duk abin da na ci, sai ta sa ni in kwashe aman na gauraya a cikin abincin ta ce in cinye abincin da aman. Dole nake cakuɗawa in ci gaba da ci. Madina ta tsartar da yawu gefe, ta ɗau dogon salati ta ce, Kaltum kin sha wahala. kai wannan abu da me ya yi kama haka? Ke kuwa me kika yi wannan tsohuwar take wahalar da ke haka? Da alama don ba ta taɓa haihuwa ba ne take miki haka? Da ta san zafin haihuwa, da ta rage wani abu, duk muguntarta. Kaltin ta matse hawayenta ta ce, Duk unguwar sun san ina shan wahala duk da ba su san wata azabar da nake sha a cikin gida ba. amma suna ganin irin wahalar da nake sha wajen doguwar tafiya in saro kaya sannan in je in siyar in koma in sake sarowa duka a kafa saboda tsabar ɗaukar kaya kaina sai da kaina ya yi wani tolo gashin wajen ya karkaɗe saboda wahala Akwai wani yaro saurayi makwabcinmu mai suna Anwar, baƙar fata ne a mahaifafan Saudi ne, yana tausaya min matuka. ya ce duk sanda zan je Sari in je in karɓi kuɗin motar zuwa da na dawowa, in daina tafiya da ƙafa. Haka kuwa aka yi, duk sanda na fito daga gida zan je in ƙwanƙwasa ƙofar gidansu ya fito ya bani riyar biyu, Riyal ɗaya na zuwa, Riyal ɗaya na dawowa, sai in je in shiga doguwar bos a kai ne har ƙofar kantin in sari kaya sannan a kai ni in dawo a sake hawa mota in tafi harami in sayar. Abinka da yarinta. Idan na sayar zan sake komawa in saro wasu kayan bana shiga mota sai in tafi da kafata tunda Anwar bai bani wanda zan sake komawa ba tsoro kuma ya hana ni in ɗauka a kuɗinta gani nake kamar za ta gane. Wata rana da azumi na fito daga daga gida ƙarfe shida da rabi na safe, gari ma bai sa wayewa ba saboda akwai baƙi a garin, don haka ana cikin zahama Anwar ya bani kuɗin mota na tafi, na hau doguwar mota mai bene hawa biyu sama da ƙasa, don haka sai na samu lungu na shige a can sama, kankace-kwabo barci ya ɗauke ni kasancewar a zaune a banɗaki na kwana, tsirara, ga shi ana tsinannen sanyi don haka ban samu na yi barci ba har asuba, sannan ta kwance ni, ta turo ni sari. Ko karyawa ban yi ba, an yi mana hutu saboda azumi lokacin. Ina wannan barci har aka wuce da ni inda zan sauka ban sani ba, da barci ya barci sai na silale na miƙe a ƙarƙashin kujera, na kwanta sosai na lulluɓa da gyalena, ban tashi farkawa ba sai da wata mata ta tashe ni ta ce in tashi masu motar nan sun zo inda za su yi fakin sun gama aikinsu na yau sannan na yi firgigit na biyo bayan ta muka sauko tare da ita ina tafe ina laluba kuɗin cikin jakata da na ɗaure a tsantsata hakika kuɗina yana nan riyar dubu ɗaya ina fitowa sai na ganna a wata unguwa da ake kira shara sittin sai ban damu ba saboda tafiyar da zan yi zuwa Sharamansir babu nisa sosai, don haka na tabbatar barci kaɗan na yi, don ba a wuce da ni da yawa ba. Na duba sararin samaniya, hakika har yanzu rana ba ta fito ba. Yayin da na duba agogon da yake ɗora a hannuna, ƙarfe bakwai daidai, sai farin ciki ya kama ni tunda na san ƙarfe shida da rabi na fito, daga gida minti talatin kaɗai na yi a hanya. Na dinga tafiya da sauri kamar zan ci babu, sai dai wani abu ɗaya da ya ɗaure min kai, sai na ga duka ana rufe kantinan, kuma kowa yana haramar tafiya masallaci, ko ina sai kiraye-kirayen sallah ake yi, sai nake ganin jama'a da dama, waɗansu na cin dabino, wasu na shan shayi a cikin kantina ko a cikin motocinsu, gashi azumi ne kuma asuba ta wuce. An gama sahur, na tambayi zuciyata me yasa suke karya azuminsu. tambayoyi kala-kala na dinga yi wa kaina har na isa kantin sari. Mutum ɗaya na iske yana alwala a bakin kanti, cikin harshen larabci ya amsa mini ya ce, Ba'adis Salat, ma'ana sayan idar da sallah za su buɗe kantin. Na dube shi duba na rashin fahimta na ce, Ba ku yi sallar asuba da wuri ba ne? Ya yi dariya ya ce, Sallar magariba za mu yi, ba dai asuba ba. Ko don baki azumi ya sa ba ki damu da a sha ruwa da wuri ba ko? sai gabana ya yanke ya faɗi nan da nan na rikice na ga wata mata ta zo wucewa jikina yana karkarwa na ce mata karfe nawa yanzu ta duba agogon da ke ɗaura a hannunta ta ce karfe bakwai na tambaye ta bakwai na safe ko na dare ita ma ta yi dariya sannan ta ce bakwai na dare ne Ba ki ga ana shan ruwa ba sai na silale na tsuguna ina ta salati Ina kuka, hakika yau na shiga uku ban san abin da zan je in gaya wa Gwaggo Fatto ba, ga dare ya yi, ga shi ban juya mata kuɗinta ba, ta yaya zan iya mayar da riyar dubu ɗaya ta zama riyar dubu biyar ko dubu shida daga magariba zuwa ɗayan dare. sai da suka yi salar isha'i aka yi asham suka buɗe kantinan nasu nan da nan na shiga na saro safar kafa kala-kala da dozin dozin ɗin tarbuna na fito na shiga mota na nufi harami kuka kawai nake yi, jikina yana rawa, duk alhajin da na gani sai na be shi baƙaƙe da fararen fata. Hawaye na zuba ina cewa ku sayi kayana don Allah, idan ba ku saya ba duka na za a yi a gida. Da yawa sai su tausaya mini su saya, ko kuma waɗansu su tausaya mini su bani sadaka, wasu kuma Kawai za su fisge rigarsu su wuce su bar ni, kan ka ce kwabo na siyar, na ruga da gudu, na je na ƙara saro wasu, na sake siyarwa a haramin nan. Akwai waɗansu na 'yan Indiya da muka saba da su a wajen talla, su ma da suka ga ina cikin wani yanayi ina kuka, sai suka tausaya min suka sarar min da kayansu duka akan yadda suka saro, na ɗaura riba na sayar. A lokacin da sha ɗaya na dare ya yi, jama'a sun fara tafiya masaukinsu suna barin harami, sai mu ma masu talla muka fara neman hanyar gida. Ina tafe ina ƙirga kuɗin, ina ƙirga cinikin da na yi, saura kaɗan ya cika miliyan dubu uku, sai eh, na dinga addu'a yayin da hankalina ya kaɗaye gida, ina tunanin abin da zan tarar, don cinikin yau babu yawa. A titi na tunkaro wata mota wacce ta karkato za ta tsaya, gwiwa ta ce ta daki gaban motar, kankace kwabo, kwabrina ya fashe jini ya kece, na fasa ihu na daka tsalle gefe na tsuguna. Hankalin direban ya tashi ya fito da gudu a gigice saboda ya san hukuncin kaɗe mutum a ƙasar, ko ba a ji ciwo ba balle a ce har jini yana zuba. larabci yake yi min tambaya yake yana cewa wai me yasa nake tafiya kaina a ƙasa ba na lura da motocin kan hanya duk ɗin da yake yi mini amma ban ji ba gashi nan ya ja ya bige ni zan jawo mishi wahala sai ya ga ina tafiya yana ba shi haƙuri Burina in tafi in bar wajen, ban damu da ciwon da na ji ba. Ya kira ni na zo sai ya dunkulo kuɗi mai yawa ya bani. ya ce in tafi kemis in sayi magani. Na karɓi kuɗin ina murna na wuce ina godiya. Sai na haɗa kuɗin cinikina da wannan kuɗin ya zama riyar dubu biyar har da ɗoriya. Nan fa na ji na ya kwanta. Na tsaya a famfo na wanke jinin, sannan na shiga gida. Na iske ta a kufule tana jira na da bulalarta a hannu. Kallo ɗaya ta ta yi mini na gane manufarta, sai na fara cire abayata, na zama tik daga ni sai gajeren wando, ina karkarwa na zo na durƙusa na miƙa mata cinikin, ta karɓa, ta ƙirga, sai ta harare ni ta ce, ina kika ji? Aka ce min an ganki a mota ɗazu da magariba bayan ni ban baki kuɗin mota ba. sai na ji zuciyata ta harba tabbas wani ko wata sun garna an faɗa mata sai na shiga dogon tunani ina neman hanyar da zan bi in kare kaina ta daka mini tsawa ta ce halima ƙawata ta ganki kina sakowa daga cikin mota ina kika je sai wata fasaha ne na ce askarawa ne suka kama ni suka tafi da ni da kyar suka sake ni suka sako ni a mota zuwa harami sannan suka sauke ni ta fizge kunnena ta murɗe da karfi ta ce duk sanda na sake bari askari ya ƙara kama ni to najeriya za a mayar da ni ina zuwa najeriya kuma daga filin jirgi za a yanka ni saboda yankan kai ake a najeriya sannan ta kunna risho ya yi wuta ya ja sosai sannan ta ce in ɗauki risho ɗin yana, yana ci da wuta in zo in wuce ta gabanta yayin da take shauɗa min bulala idan na bari risho ɗin ya faɗi ko yaya ko kuma ya yi karkarwa to dukan dukan da taimin ya zube sai kaltum ta fashe da kuka mai tsanani to masu sauraro a nan za mu dakata a kashi na takwas sai ku biyo mu a kashi na tara domin jin yadda ta kaya kar dai kuma ta yin subscribing sannan ku taba kararrawar sanarwa domin kasancewa da mu a kowane lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh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 92 wato sifili takwas sifili shida ɗaya tara biyar tara biyar tara biyu.